والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنصت بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل آه، يستكون لتابنا السنن نا ترمذي sunan تكين كتاب الإيمان بابنا قوم iman قال رحمه الله babu ma a fi man mutu, wa huwa ya an la ilaha illa a wannan babi babin wato mutumin da zai mutu alhalin yana shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana wannan kalma ita ce burin kowa a ce ya fita da ita a cikin wannan duniya ma'ana ya sadu da rahamar Allah maɗaukakin sarki to bala ya kawo wannan babi wannan kuma babin hadisai ne wanda suka yi bishara akan mutumin da ya bar duniya yana mai shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko da a ce ya aikata wasu kurakurai amma ya mutu akan kadaita Allah madaukakin sarki na roƙo Allah ya tabbatar da diga-digan mu akan wannan kalma شي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن السنابه آه، السنابه wannan tabi'i ne an ubadata ibn samit radiyallahu anhu annahu qala دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا هدفتمكموه إلا هدفتمكموه إلا حديثا واحدا وسوف أهدفكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار wannan babi babi ne mai girma malam ya kawo hadithin wato ubada dan sami wanda abdullahi sunabu ya rawaito daga gare shi ya ce na shiga wajen ubada ta dan sami yana cikin wato asalin rashin lafiya na mutuwa da na shiga ma'ana na kasa mallakar kaina har na kama kuka sai ya ce me yasa kake kuka ya ce wallahi idan da za a ce in ba da shaida da na baka shaida da na yi shaida a kanka kuma inda za a bani ceto zan yi ma ceto kuma idan da wato ina da ikon da zan amfanar da kai da wani abu wallahi zan yi ma'ana wannan sahabi yana nuna kyakkyawar alaƙar shi da wannan tabi'i da abubuwan da yake gaya masa sai ya ce wallahi babu wani hadithi da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda akwai alkhairi a gare ku ku yan bayan mu face sai na ba ku labarin shi illa hadithan wahida sai dai kawai hadisi daya shine har yanzu ban ba da labarin shi bai ce amma zan ba ku labarin shi a yau domin ina ganin yau rana ta ta kare a duniya ga halin da nake ciki mana yana tsoron karye rasu ya koya ilimi da Allah madaukakin sarki ya ce wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya alƙawari da masana cewa lallai za su bayyana ilimi ga mutane ba za su koye ba to shi yasa wannan sahabi din kuma sahabbai da yawa sukan yi haka ne lokacin sai lokacin da suka kusa rasuwa sai su ta faɗan wasu hadisai da suka ji kuma rashin faɗansu daga farkon al'amari saboda gudun kar wasu mutane su jarabtu da irin wannan hadisai musamman wani in ya ji abu ne wanda yake eh, ba wahala ba ne ba sai kayi wasu ibada mai yawa ba wani sai ya sakankance sai daina ibada to saboda gudun irin wannan abubuwan to shi yasa wani lokacin suke rike ma su sani har sai sun ga lokacin da ya dace su sanar da mutane suke faɗa ya ce to yau zan ba ku labari na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzo ne na Allah ya ce to Allah ya haramta ya haramta masa wuta ma'ana Allah ya haramta a kansa wai ya tabbata dindindin a cikin wuta babu wannan da haka ana magana alkuluda finna ko da ya aikata abin da ya aikata inda ya mutu akan wannan kalma to ba zai dawwama a cikin wuta ba to kaga wannan albishir ga wannan al'umma din to shi yasa wannan sahabi bai faɗi wannan maganar ba sai da ya zo mutuwa in gani domin da ya faɗa kila daga farko wani zai ce to shi shikenan bari da ya ta yin abin da ya ga dama da haka ya faɗa kuma ya kubuta tunda har ya isar da wannan sako ga wannan ne abin da wannan hadisi wato mai girma ya kunsa ce wa fil babi a cikin wannan babu akwai hadisin Abubakar radiyallahu anhu akwai hadisin Umar akwai hadisin Usman, akwai hadisin Aliyu, akwai hadisin Talha akwai hadisin Jabir akwai hadisin Abdullahi dan Umar akwai Zaidu ibn Khalid radiyallahu anhu dukkan su sun rawaito irin wannan hadisin duk da yake malamai sun yi sabani akan wannan hadisin wasu ka ce ai wato wannan farkon musulunci ne lokacin ba a ba a wajabta hukunce-hukunce ba cewa duk wanda ya faɗi wannan kalma shi kenan ya mutu wasu ka ce a'a ai inda a ce farkon musulunci ne akwai hadisin abu huraira da aka samo ya rawaito abu huraira kuma daga ƙarshe-ƙarshe ya musulunta inda a ce daga farkon musulunci ne ai da za a ce an shafa wannan hadisi amma dai zance na gaskiya cewa hadisi ne wanda yana nan aiki akan wato waɗanda suka aikata kurakurai daga cikin wannan al'umma cewa ba za su dawwama a wuta ba kaman yanda wani hadisi na gaba zai zo ya karfafa wannan ma'ana din yace hadha hadisun hasanun sahihun gharibun min hadha alwajh wa sunabuhi huwa abdurrahman ibn usailata abu abdullah wa qaruya an az-zuhri annahu su'ila an qawli an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam imam az-zuhri shine muhammad ibn shihab az-zuhri malamin imamu malik ne tabi'i ne an rawaito daga gare shi yana an tambaye shi man qala la ilaha da halal janna. an tambaye shi akan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna domin da yawa zaka ga ana ta tambayoyi akan wannan wani zai ce to ana ta ma wani musulmi talqini sai wani kafiri a kusa da shi ya faɗa to ya matsayin wannan faɗa ko kuma wani zai ce a shi tunda ya ce la ilaha illallah ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi shi ne ya san zai shiga aljanna ko to an tambaye shi akan wannan hadithin tabi'i ne sai ya ce inna ma kana hadha fi awwalil islam kamar yadda bayani ya gabata shi yana ci wanda suka taba akan cewa wannan a farkon musulunci ne cewa wanda ya faɗi wannan ko bai yi sallah ba bai yi komai ba zai shiga aljanna qabla nuzulil fara'iri wal amri wan nahyi kafin hukunce hukunce su sauka wa wajhu hadha hadithi inda ba'd ahli ilm a wannan hadisin a wajen wasu daga cikin malamai shine anna ahlat tauhid cewa waɗanda suka kadaita Allah da bauta sayadkhuluna aljannata lalle za su shiga aljanna wa in udhibu bin nari bi Ko koda an musu azaba a wuta to za a cire su wata rana a wutan za su shiga aljanna shine ma'anar duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya faɗi wannan kalma ya mutu a kai ko da ya yi laifin da Allah ya sa shi a cikin wuta to wannan faɗin kalman ba zai sa ya dawwama a cikin wuta ba aisha sa Allah da yake bada labarin kafirai cewa za su shiga wuta mai Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun to sai su shiga cikin wuta in an ce musu faɗi la ilaha illallah sai su ki faɗa yace wa in udhibu bin nari bi dhunubi ko da an musu azaba da wuta akan zunubansu fa innahum la yukhalladuna fin nar ba sa dawwama a cikin wuta wa qaruya an abdullah ibn mas'ud wa abi dhar wa imran ibn husayn wa jabir ibn abdullah wa ibn abbas wa abi sa'id al-khudri wa anas ibn malik radiyallahu anhum عن النبي Sallallahu alaihi wa وسلم أنه قال Suma waɗannan jama'a da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yace sayakhruju qaumun qaumun minan nar min ahli tauhid sayakhruju qaumun minan nar min ahli tauhid wasu mutane daga cikin masu kadaita Allah za su fito daga wuta wa yadkhuluna aljanna su shiga aljanna haka kenan ya fassara wancan hadisin da ruya an sa'id ibn jubair haka aka rawaito daga waɗannan tabi'an wa Ibrahim an shi ma tabi'i ne wa gairi wahidin min tabiin fi tafsiri hadhihi aya cikin tafsirin wannan ayar da Allah ya ce rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina cewa Allah ya ce alif lam tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ruba yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin cewa tayu ko kuma kafirai za su yi kwaɗayin ina ma da sun kasance musulmai yaushe ne za su yi wannan burin da kwaɗayin ranar da za su ji an ce duk wanda ya faɗi la'ila illallah ya fito a wuta to a nan ne kafiri zai ce shi da ya sani da ya faɗi wannan kalma to Allah ya tsare mu da bata to wannan shi ne a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar suka ce ai Allah yana nufin cewa idza ukhrija ahlut tauhid minan nar idan aka cire masu kadaita Allah daga wuta wa udkhilul janna aka shigar da su aljanna waddal ladina kafaru kafirai sai su yi kwadayi su yi burin musulmi na ina ma da su ma musulmi ina ma da sun faɗi wannan kalmar wannan kalmar kadai da sun faɗe ta da ta kubutar da su to wannan kalmar la ilaha illallah ba karamar kalma bace kuma abin da ta kunsa abu ne mai girma wani zai ga cewa ya faɗi la ilaha illallah abu ne wanda yake karami la abu ne mai girma mutum ya zauna ko da yana zaune ya kudu la ilaha la’ilaha illallah yana faɗin wannan kalma abu ne mai girma saboda abin da zai zo a cikin hadisin gaba Kala haddata na suwaidu ibn nasir ƙala akbarana na abdullahi allaik ibn sa'ad ƙala haddata ne amiru ibn yahya an abi abdurrahman muafiri umma al-kuburi ƙala sami'tu abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر fa yaqulu la ya rabbi fa yaqulu bala inna laka indana hasana fa innahu la zulma alayka al-yawm فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات faƙala innaka la tughlab qala fatuba usijillatu fi kaffatin wal fi kaffatin faqashati sijillatu wa tuqilatil bitaqa fala yafqulu ma'a ismillahi shay wannan shi ake kira malamai suna kiran shi hadisul bitaqa hadithul bitaqa shine abinda ake sa a jikin kaya a shago a makala a riga na kudin rigar ana dan mana wata karamar takarda ko yawwa to irin wannan dan karami zaka ga an sa shi a wuyan riga ko a hannu an dan jazare haka ko to shine bai tsaka kaga dai abin dan kankani ne ana ganin shi kaman karami to amma abin da yake dauke da shi to wannan hadisin na wato Abdullahi dan Amur dan Az yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji shi yana cewa Allah madaukakin sarki zai zabo wani mutum sayukhallisu Allah zai zaɓo wani mutum wato daga cikin al'ummata ana nufin ummatu al'ijaba ba ummatu da'awa ba waɗanda suka amsa masa ba wai daga cikin al'umma gaba ɗaya gaba ɗayansu ba a cikin al'ummar akwai ummatu da'awa wanda aka aiko mazala sallallahu alaihi wasallam mai kira su gaba ɗaya su ne al'ummar gaba ɗaya duka duniya akwai kuma ummatul ijaba wanda suka amsa kiran shi to daga cikin ummatul ijaba za a ɗauko wani mutum Allah zai zaɓe shi na ganin kila in mun gama hadisin nan kowa zai ce dama shine wannan mutum tunda mu yanzu ba mu san ina ne makoman mu ba to yace ala ru'usil khala'iki Allah zai zaɓo shi a cikin dukkanin halitta an taru gaba ɗaya ranar tashin alkiyama sai a zo da manya-manyan takardu da suka kunshi ayyukan da yayi a duniya guda 99 takaddu 99 kowace takadda an shimfida ta iya ganinka ranar tashi alkiyama ne ba irin ranaku bane na duniya wani zai ce to wani irin abu ne wannan eh haka ranar take tunda za a tafiyar da komai da komai ba duwatsu ba komai sai farfajiyar fili za a zo da takarda 99 kowace aka baje ta iyaka ganin ka baka ganin ƙarshen ta tana kunshe da ayyukan wannan mutumin sannan sai Allah ya ce masa yanzu a cikin wannan abin da ka aikata akwai abin da kake ganin baka yadda da shi ba a tunkiru min hadha shay'an akwai abin da baka yadda da shi ba azalamaka katabati katabati alhafizuna wanda suke masu rubutu mala'ikuna masu kiyaye rubutu sun zalunce ka akan wani abu to mutumin nan ba wannan zai ce a'a duk abin da aka faɗa aiki na ne kuma na gani ya Allah sai Allah ya ce to kana da wani uzuri wanda ya nuna ma cikan rahamar Allah da jin kansa da bayinsa in Allah ya so zai zai mishi hukuba da abin nan yace kana da wani uzuri yace ya Allah ban da uzuri sai Allah ya ce a'a akwai wani kyakkyawan aiki da kai muka ajiye ma baka san shi ba shine yace inna laka indana hasana kana da wani kyakkyawan aiki da kai fa innahu la zulma alaikar yau, domin yau dinnan nan ba za a zalunce ka ba Allah ya ce la zulma al ba a zalunci ran tashi alkiyama sai a fito da wannan dan katin ƙarami. idan aka fito da shi abin da yake rubuce a jikinsa shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalmar da kowanne a cikin mu ya faɗe ta sai a fito da shi a rubuce a wannan katin to shikenan sai a ce masa je ka kawo ma'auninka da kanka je ka ka kawo abin da za a auna ma ayyukanka ko kuma je ka kawo takaddun nan naka a tara su a auna za a ma awu sai ya ce to ya Allah yanzu wannan takaddar ya za ya me za ta yi akan wannan abu to takadda 99 aka kawo takadda daya kana ganin za ta iya fin karfin su domin za a gwada nauyin su ne za a gwada nauyin abin da suka kunsa na aiki ne Allah zai juya su su zama nauyi to sai a kawo wannan takardar ya ce to yanzu wannan takardar kwaya ɗaya ya za ta rinjayi takarda 99 kowanne iyaka ganin mutum fa to shi shikenan Allah dai ya take ce masa innaka la tuzlam lallai ba za a zalunce ka ba sai ya ce fatu ba usijillatu fi kaffatin sai a zo da duk takardun na a tara sai a daura a ma'ana bakin ma'auni guda ɗaya, inda yana da baki biyu shikenan sai abin yayi nauyi wal bitaqatu fi kaffatin sai a sa wannan takardar a ɗaya bakin ana saka ta fatashati sijillatu sai kawai wannan takardun gaba ɗaya sai su rage nauyi sai su zuba wannan kuma sai ta yi rinjaye wa faqulatil tsaka sai ta yi nauyi fala yaf'ulu ma'a ismillahi shay'i cewa babu wani abu da yake rinjaya suna Allah wani abu ne mai girma Allah yana da girma ba wani abu na barna ko wani zabo ko wani laifi da za a hada shi da sunan Allah ya rinjaye sunan Allah haka ka duba ayyukan da yayin nan ba a ce mai da me yayi ba amma dai yana nuna ayyuka ne da basu kai shi shiga aljanna ba aka dauko wani abu da yake dauke da sunan Allah guda daya aka saka ya rinjaye wannan ayyuka to wannan malamai suke kiran shi hadisul bitaka kuma haka za a ce je shiga aljanna shikenan ya tsima da me da kalma guda daya shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to kaga mutun ya dauki girman wannan kalmar ya kalle ta shi yasa babin da ya gabata kamar wancan satin da muka yi karatu yana da hatsarin gaske mutum ya furta wannan kalma ka zo ka buga mishi kafirci ka duba dai girman kalmar mutum ya ce ashadu an la ilaha illallah wa an anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yana sallah yana azumi ma'ana yana zakka yana da ita kuma yana aikin haji in ya samu sannan bai zo da abin da ya ci karo da wannan kalmar ba saboda wani abu na sabani tsakanin ya buga mashi kafirci wani yana da hatsari sosai ku duba girman kalmar lokacin da usama ya kashe wannan mutumin manzala sallallahu alaihi wasallam yi ta masa fada yace a qataltahu da an qala tilkal kalima yanzu ka kashe shi bayan ya furta wannan kalmar usama yace wallahi sai da nayi wato nadama nayi tunanin cewa da ma ban musulunta ba sai ranan saboda yanda na garan manzala sallallahu alaihi wasallam ya faci akan wannan amma yanzu kaga mutum haka kawai ya kashe fadan la ilaha illallah ma'ana ya kashe musulmi wanda yake cewa ya shaɗu Allah ilaha illallah na Muhammadan abdu wa rasulu waga akwai hatsari akwai hatsari kwarai da gaske wannan hadisi ne mai inganci wannan shi ake kira hadisul bitaqa qala haddathana qutayba qala haddathana ibnu lahi'a an amir ibn yahya bi hadha al-isnad nahwahu bi ma'nahu wal bitaqatu hiya al shine wannan dan kati da ake mannawa a jikin tufafi to ana ganin kati ne karami amma me yake dauke da shi yana dauke da kalma da ba kalmar da ta kai ta girma shine kalmar tauhidi ta Allah qala babu ma jaa fi iftiraqi hadhihi al-umma babun abin da yazo na cewa wannan al'umman za ta rarrabu hadithul iftiraq ma'ana wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka amsa kiransa za su rarrabu kashi kashi kafin tashin alkiyama kuma dukka wannan kashe-kashen da za su rabu guda ɗaya ce kawai a cikinsu za su kubuta suwaye kowa zai ce shi ne kowa zai ce shi ne wannan ɓangaren to amma hadisan masu Allah sallallahu alaihi wasallam su za su yi bayani akan wanne ne ɓangaren da zai kubuta an gane ko kuma al'ummomin da suka gabace mu ai sun sun rarrabu da yawa suna da bangarori daban-daban daban-daban daban-daban gane ko Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta daban-daban suke in ka koma yahudawa za ka samu ɓangarori ne daban-daban daban-daban aqidu daban-daban in ka koma cikin kiristawa haka ne Za ka same su duk da kana ganin wai a ce kirista ne amma akwai yan protestant akwai yan menene akwai duk suna nan kowa da irin abin nan ɗinsa za ga ma wani da yake wata coci bai zuwa wata coci saboda manufofinsu ba su zo ɗaya ba an gane ko ba ka gama zubin ibada su ma daban ne ba iri ɗaya ba sun rabu kashi-kashi gida daban-daban to mazala sallallahu wasu da ce to al'umman nan ma fa haka za ta rarrabu duka haka za su rarrabu ban yawan rabuwan da za su yi ya fi yawan na yahudu da nasara to ya kawo wannan babi yace haddathana al-Husayn ibn Hulay Abu Ammar qala haddathana al-Fadl ibn Musa an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala tafarraqat al-yahud ala 71 firqatan yahuda sun kasu kashi kashi har bangare guda 71 Za ka ga akwai al-yusufiya akwai yakubiya akwai wani suna nan daban-daban yahudawa gane ko wanda ma'ana gaba daya akidojin su ma ba daya ba kowanne da irin abin nan din su to sun kaso har kashi 71 ko kuma 72 haka nan wan nasara mithla zalika haka nan kristawa nasara su ma sun kasu kashi kashi daban-daban yanzu kuna ganin roman nan wanda suke bin shi akwai wanda ba su yarda da shugabancin shi ba ko saboda shi ana ganin dan katolika ne akwai yan orthodox su ne kamar yankin tsirashe da sauransu suna da wani fahimta daban akan kiristanci haka nan ka koma can irin yankin da shi fafaroman ya fito yankin eh, south america abin da ya shafi su Argentina su Uruguay su suna da wani abin nan ɗinsu na kirsanci daban haka suke daban-daban daban-daban daban amma ido haka zai kaga an ce ai duk kirista guda ɗaya ne ko daban-daban suke kowanne da irin abin da suka yarda da shi kowanne akwai irin karantarwar da su suke bi to ko a littafin ma sun rabu gida hudu ba littafi ne guda ɗaya amma an raba shi gida hudu daban-daban to kaga tun a littafi ma arab ko sannan a annabi isa ma arab wasu sun ce a'a sun yadda da trinity wasu ba su yadda ba akwai wanda ba su yadda da wannan ba wasu su ce a'a ya mutu ya tashi akwai wanda ba su yadda da wannan ba duk akwai su suna nan daban-daban kashi-kashi kowanne da irin abin da suka gino a kai to Ya ce wa taftari taftariqu ummati ala talatin wa Na firqa nas'alullah al'afiya ya ce al'ummata za ta kasu kashi saba'in saba'in da uku, da uku. hadisin wannan ya zo a takaice hadisin gaba shi ne zai karasa bayanin yaya su wanne ne za su zama bangare na daidai wannan dai hadisin ya tabbatar da cewa akwai wannan rarrabuwa ta al'umma wa fil babi an sa'ad wa Abdullahi ibn amr wa auf ibn malik ala hadithu abi ta hadithun hasanun sahih hadisi ne mai inganci mai kyau kenan wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma sai rarrabu din amma wannan bayan sa kenan an gane ko zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam babu wannan rarrabuwa din haka nan zamanin sahabban sa ba a samu wannan rabaraban ya fara ba sai bayan waɗannan zamanin Nuka masu albarka sun ja shi ne zamani guda uku shekara ka ce gida ɗari uku daga bayan na ka da samu wannan labarin an gane ko ƙada haddata na mahmudu ibn gailan ƙada haddata na abu dawud al-kafri an sufiyan al-tauri an Abdi Rahman ibn ziyad al-ifriqi an Abdullahi ibn yazid an Abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ya'tiyanna ala ummati ma ala bani isra'il Lallai al'umma ta abin da ya samu bani isra'ila sai ya same ta hadwan na'ali bin na'l kamar yadda zaka gwada takalmi da takalmi ayi takalmi iri ɗaya daidai daidai ko yadda wani zai taka wani yazo ya taka daidai irin abin da ya yi. hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalika yace da a cikin banu isra'ila za a samu wanda zai tara da uwarsa a bainar jama'a a fili yace sai an samu a cikin wannan al'ummatawa Allah ya tsare mu yace wa inna bani isra'ila Lallai cikin banu isra'ila su din nan tafarraqat ala 72 millatan sun kasu kashi biyu. duk in an ce milla farki daban-daban wa taftariqu ummati ala 73 milla al'umma ta za ta kasu tafarki tafarki guda saba'in da uku kulluhun finna duk wannan ɓangarorin suna wuta Allah ya tsare illa millatan wahidatan sai dai tafarki guda ɗaya kyau shine baya wuta to kaga sahabbai dole za su tambaya kuwa kalu suka ce wa manhiyar ya rasu lalla. dan kuwa zai zo ya ce shi ne kowa ɗan ko tambarinsa da abin nan katinsa da allansa sai ce shi ne wannan ɓangaren guda ɗayan wancan ba shi ba ne ko ila unguwa ma ka samu ya ce ai ku ne wannan ɓangaren da aka ce za ku balle ko wani ma ya ce a a wancan ɗan sabon masallacin da aka gina ɗin nan na ganin suna cikin wannan ɓangaren da za su balle wani zai iya duka wannan fasara da za a iya yi ko kuma kowa yana ganin cewa shi ya yi imani da Allah kuma ya yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kowa zai dinga ganin cewa wancan din nan fa shine wannan bangaren musamman idan aka samu jahilci ya yawaita idan aka samu kuma ma'ana san zuciya ya shiga cikin al'amari wani ma kawai kila harka ce ta kuɗi za ta haɗa ku shi sai ma wancan hukunci ce <laughs> ina ganin kana cikin waɗannan ɓangaren guda saba'in da ɗaya to sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wai wanne ne wannan bangaren kale yace ma ana alaihi wa ashabi abinda nake akan shi da ni da sahabbaina a yau me yake akan shi littafin Allah da sunnarsa sahabbai ba su da wata mazhaba ko wani abin nan ko wata abin ba su da wani shehi ko wani abin nan shugaba ko wani jagora ko wani wanda a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah shine abin da suke aiki da shi su ba su san wani abin nan ba musamman a zamanin shi tunda alqur'ani na sauka manzo sallallahu alaihi shi shine kuma mai fassara alqur'ani da haka ba wanda zai bar wannan ya koma kuma wani waje kaga a zamanin sahabbai sai aka samu sun fito sun ce su annaba ne kaga sun fita ciki an fara samu waɗannan sun fita tun daga zamanin abubakar ke da aka samu wani ya zo ya ce shi annabi ne to kaga shi ya cire kanshi ma a musuluncin kwata-kwata ma tunda ya ce shi annabi ne kuma babu wani annabi bayansa kuma ya samu mabiya to kaga waɗannan su waɗannan asali ma ba sa cikin maganar da ake na wannan abin nan saboda su yanzu kafirai ne a wannan ana maganar wanda yake danganta kanshi cewa shi musulmi ne za a samu wannan rabe to ya ce haza hadisun mufassarun wannan hadisun yadda da yake fassara wancan to malamai wato masana sun yi matattara duk da yake ba su daidaito a kan cewa suwaye 73 din nan ba amma sun ce akwai wasu kungiyoyi manya-manya guda biyar wanda wannan an yi ittifakin cewa duk suna cikin wannan wanda suka rabe manya-manyan kungiyoyi to a ƙarƙashin kowace kuma ana samun tana da rassa rassa rassa to a ciki ne za a iya zaɓo irin waɗannan amma dai waɗannan guda biyar ɗin wannan babu sabani a kai na farkonsu su ne alkhawarij an san alkhawarij ko eh, khawarijawa su wanda suka fito suka yaƙi sahabbai su suka kashe aliyu radiyallahu anhu suke ganin cewa ma duk mutumin da ya kata babban laifi a musulunci kafiri Allah ba zai yafe masa ba wuta da haka mutum yana ƙarya shikenan za a mishi hukunci da wuta burbushi burbushi irin wannan ra'ayoyin shine yan boko haram suka diba da ka danyi wani abu kuskure sai a daura ma kalma ta cewa fa kai jinin ka ya halatta to su haka suke al-khawarij to wannan babbar kungiya ce da aka same su kai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara samun alamun su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi rabo wani mutum ya zo kanshi ba gashi ma'ana da malu haka a kansa ga alamar ibada a jikinsa tare da shi da komai da kuma yana zuwa ya ce wallahi wannan rabon ba don Allah kai ba <laughs> ya ce wannan rabon ba a yi shi don Allah ya gaya annabin Allah kuma shi ba wai ya shaɗu Allah ila yau annan Muhammadu Rasulullah to kaga an samu kenan tun daga nan ko duk da yake bai fito ya bayyana manufofinsa ba sahabbai suka yi ca akan shi wasu ma za su kashe shi ya ce a'a kar ku kashe shi ku kyale shi ai a bayansa akwai waɗanda za su fito za su tafi a irin abin da yake tafiya a kai suna sallah ba za ku kwatanta sallah ku da tasu ba dan ɗayansu in ya tsaya akan kan sallah da duma su ko abin da suke sallah a kai har shatan ƙafa suna fita a kai saboda tsayuwa goshinsu in ka kalla kaman zai fashe ya yi kaman bayan itacen bishiya saboda yawan sujada. ga azumi ba sassautawa ya ce amma suna fita daga cikin addini kamar yadda ake harba kibiya ta fita da sauri aka suke fita da addini suna karanta alkur'ani amma duk bai wuce makogoransu ba ku kaga wannan bangaren alkhawarij malamai sun yi tufaki cewa kaga sun fada cikin wannan kenan kaga bangare ne akwai su kuma akwai masu tafiya kuma akan tafarkin su sannan akwai al mu'tazilawa su ne waɗanda su kuma suka ce wanda yake aikata babban laifi bai aljanna bai wuta yana tsaka-tsaki sannan kuma suna kore ma Allah maɗaukakin sarki wasu sufofi nashi akwai sufofin da Allah ya tabbatar ma da gani suka ce a'a wannan sai dai a basu wata ma'ana daban amma ba siffar Allah bace sannan kuma su ne suka ce alƙur'ani Allah ya halicce shi ne wannan itizal ne ce Alƙur'ani Allah ya halice shi to wannan sune mu'tazilawa to su ma malamai sun musu wannan hukuncin sun fada wannan bangaren akwai aljahamiya mabiyan wani da ake kiran shi jaham ibn Sa'wan, wanda ana kiran su jahamiya su kuma ra'ayinsu shine cewa wato Allah bai da ikon komai bawa shi yake da ikon kansa karkashin su ayi abin nan eh, eh to su ne waɗannan jahabiyya kai wasu ma sun tafi akan cewa ma babu wani abu Allah suka ce Allah bai sama bai ƙasa bai bai ko ina so babu ma kawai gaba ɗaya wannan su ne jahamiya mabiyan jaham ibn safwan gane ko jaham ibn safwan akwai kuma ah, al-jahamiya suna tafiya tare da ƙadariya gane ko ko kuma almurji akwai kadariya su ne wanda suke kore ikon Allah cewa Allah bai da iko mutum shi yake yin abu amma ba Allah ne yake da iko akan mutum ba Mana mutum yanzu ba shi ya zauna ba shi ya tashi sai su ce to Allah bai da komai akan mutum mutum ne yake da ikonsa mutum ne yake yi shi yake hanawa to kaga waɗannan akwai su akwai kuma asalin wato arrafida rafidawa wanda su ne wato masu wuce iyaka akan Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu masu kafirta Abubakar da Umar da sauran sahabbai wannan ana kiran sa saboda ba su yadda da shugabancin Abubakar da Umar ba sun ce kwace aka ma dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ya kamata Aliyu ya kamata ya zama khalifa su Abubakar da Umar suka hada kai suka kwace shi yasa sun ce a ƙarshen zamani su kuma idan idan mahadi ya fito a cikin su zai fito in ya fito zai je ya tona kabarin abubakar da umar zai fito da su ya musu haddi saboda kwacen da suka yi kuma su sun tafi akan cewa lallai Aisha ta aikata wannan abin da munafikai suka danganta mata dan haka lokacin da zai fito zai je ya tono kabarin ya fito da ita ya mata bulala ta kuma suna cewa sun yi imani da Allah to ga wannan bangarori ne ai ai suna cewa ma'ana suna danganta kansu da musulunci amma da gaske suna musuluncin to a karkashin su ne za a yi ta samun kuma su ma din wannan su ne kaman abin nan za su zama su ne ginshikai to a karkashin su kuma za a samu rassa daban-daban daban-daban kai wasu a cikin su fa sun kasance ma suna ganin ma Aliyu dan Abi Talib ma shine Allah dan idan aka yi walƙiya. sai su ce ai wannan murmushin aliyu dan abi talib ne sai su amsa mushi sallama <laughs> to abubuwa suna nan daban-daban idan an koma cikin littattafai akwai littattafan da aka keɓance su dan wannan wato bangarori din. malamai sun yi magana a kansu akwai littafin al'awasi a ah, min al-qawasi na ibnu Al-Arabi al-maliki babban malamin nan na malikiya mai littafin ahkamul qur'an ya yi littafi mai muhimmanci akan wannan babu sannan kuma akwai littafin al al-milal wan nihal na wani malami shahrastani akwai kuma al-Farquw al-farqu bainal firaq gane ko akwai kuma shima al almilal na ibnu hazm gane ko duk sai magana kai irin wannan bangarori din akwai littafin Eh, na wannan zamani zamanin nan kusa-kusa firakun mu'asira gane ko wanda ya magana akan waɗannan ɓangarori daban-daban to da yawa malamai sun yi magana akan irin waɗannan kashe-kashe na wato mutane shi na bagdadi shine alfarqu bainal firak in ya fara kawo mama sai yi mamakin ya aka yi ma har aka sami irin waɗannan daga cikin waɗanda suke da'awan cewa su suna musulmi amma kuma ba sa musulunci wani wata wani bangare da ake kiransu darus ad-durus ake kiransu suna da headquarters a Australia amma ka je Lebanon zaka same su su suna cewa su musulmi ne amma duk abin da ake cewa haramta a shari'ar musulunci kaman nama alade da giya suna ganin cewa halal kuma suna cewa suna sallah da komai akwai irin su Sayriya, wanda ake samun su a ƙasar sham syria kamar wanda ake zargin cewa shugaban syria yana da wannan tafarkin a kan shi suke shi yasa suke ta kashe musulmai an gane ko aka bai shugaban su da za a ci ma shi musulmi ne amma yana karkashin nusairiya ne so suna nan da yawa akwai yan ba'afiya kusan yan ba'af su ne wasu masu kishin masu kishin larabawa kawai da larabci da kuma cewa su wani fati ne ake kiransu ba'af gane ko wani yana cewa ya shaida cewa lallai siya din nan shine Allah da ba abun bauta da gaskiya sai shi akwai suna nan da yawa daban-daban daban-daban daga cikin 'yan wannan zamanin da aka samu irin wannan bangaren su ne 'yan ahmadiyya an san 'yan ahmadiyya ko wasu mutanen pakistan ai mutanen india ko pakistan yadda wani mutum ya fito ya ce shi shi ne almasihun da aka ba da labarin zuwan shi bayan mazali sunan shi ahmad an ce ya ati min ba'adi ismuhu har suna da tasha in kana kallon tashar su zaka ga za su faɗi qur'ani da komai da komai amma an yi ittifaqi kan cewa ba musulmai bane dan an hana su zuwa aikin haji saboda ba sa cikin musulunci saboda suna da wani littafi da suka yadda cewa shi wannan mutumin ana mushi wahayi shi Mirza Gulam Ahmad sunan shi yanzu yana da wani sunan shi ana kiran shi khalifatul masih a wani katon mutum haka yana yawo in ka gan shi ma yaka cike wannan haka ma ya zama abin nan suna nan da mabiya sosai suna gina asibitoci a wasu kasashe na afirka musamman yanzu ghana an samu suna da mabiya da yawa a ghana irin kasashen nan da ba musulunci sosai irin su central africa da sauran sauransu ka je ka samu suna da masallatai da komai da asibitoci suna ɗiban mutane musamman suna da ƙarfi su kasashen turai sun ɗaure musu sun goya musu baya sosai za ka je ka samu duk inda akwai ƙasar turai ƙasashen turai zai ka samu akwai masallacin ahmadiyya gida sun goyi bayansu german holland da sauransu saboda su sun ce babu wani abu wai sunan shi jihadi babu wani abu sunan shi kyamar wani wanda yake ba musulmi ba da sauransu abubuwa dai suna nan da yawa da haka za su iya zuwa masallacinsu a tattaru da musulmi da wanda ba musulmi ba a zauna gaba ɗaya saboda wai a nuna ƙauna ma'ana akwai tallafan kowa da kowa a karɓe shi suna nan da yawa kuma yan amadiya ne suna suna da malamansu suna da fatawoyinsu da sauransu dan daga cikin ƙa'idojin shi annan lokacin da yake ingila ce ta ɗaure mishi ta goya masa baya yana daga cikin dokokinsu sai ka yarda da dokar ƙasar ingila to ga tun da tun yanzu an ajiye musulunci ya an ajiye musulunci kenan ma'ana ba za a yi fito na fito da kafirai ba kafirai masu yaƙi da mutane kuma yana da wani littafi ya ce wahayi ake masa ya ce wahayi ake masa an gane ko akwai irin waɗannan abubuwa ne to shi wannan Allah ya tozarta shi tun kafin ya mutu dan manya-manyan malaman indiya musamman akwai wani babban malami a indiya Eh, waliyullahi ad ake kiransa babban malami ne ya zo ya yi tsinuwa da mutumin da aka ja aka ja akan ya janye akan wannan abubuwan ya ƙi janye ce to ai tsinuwa a gawa yake kan gaskiya suka yi tsinuwa ya yadda cewa akan in abin da yake ba gaskiya ne to Allah ya hukunci tsakanin shi da wanda suke cewa ba gaskiya bane da wannan malam ba a yi sati ɗaya ba Allah ya ɗora mishi jarabawa ta ta kwalara a cikin bayan gida ya mutu cikin bace-bace cikin abin nan shi kuma wancan malamin ya yi shekaru da yawa sai da ya ƙara kusan shekaru 20 bayan mutuwan wannan Allah ya tozarta amma duk da haka ba su janye ba shi yasa an kaka mabiya addinin mafi yawancin su zaka ga indiyawa ne saboda haka kenan addini ne ba na duk duniya ba dan ba za ka samu wasu mutane ba in ba yanzu da suke dan aukowa afirka afirka kuma ta zama ita ce tuwon kowa kowa ya ɗebo abin nan ɗinsa ya zo abinka zai zo ya yaɓa shi in gane ko kowa ya ɗauko addininsa ya zo abinka da ya ɗan gina musu asibiti ya ɗan gina makaranta shi kenan daman talauci yana ne yana damun mutane sai ya kwashi mutane saboda haka suna da irin wannan kana buɗe tashar su abin da za ka ga suna faɗa ma kana muhammadun aba ahadin mai rijalikum walakin Rasulallah, wa khataman nabiyyi su sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikon annabawa ne amma ba yana nufin annabta ta ƙare ba to me suke nufi kuma sun ce su musulmi ne sun ce shi khataman nabiyin ne eh sun yadda khataman nabiyin amma kuma risala sako bai ƙare ba irin waɗannan abubuwa ɗin suna nan da yawa mutane ne suna danganta kansu da musulunci amma kuma ba musulmai ba ne to shine abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman nan fa za ta rarrafu kashi kashi daban-daban daban har gida 73 dan kar wani zai ya dauka cewa ah, kuna masallaci dan wannan yana sallama ɗaya wannan yasa sallama biyu ce to wannan shine na 71 <laughs> an gane ko a wannan ba shi ake nufi ba kaga ai da mai sallama ɗaya da mai sallama biyu ba wanda yake da irin waɗancan abubuwan da aka faɗa ko akwai babu ko don wani yana rike hannu wani yana saki hannu ka ce mai rike hannun nan shine na 73 ko kuma kai ka ce a'a mai saki hannun nan shine na 65 da yana da kyau a fahimci usul din ma'ana waɗannan manya-manyan gaggagaggan manyan masu in an kalli manufofinsu za a ga sun ci karo da karantarwar musulunci amma don saɓani akan matsaloli na na far'iyya ma'ana eh, sunnonin sallah ma'ana farillan sallah farillan alwala dan kun saba da mutum wannan ba shi ke nuna kun kai wannan kun shiga duk ilar yi kuna cikin kashi na ɗaya ne din wanda zai samu tsira kar a dinga muna ta abin nan munan ta ma yan uwa zato haka kawai ka ga musulmi yana yana nasa dan baka taba ganin shi a masallacin ka ba ka ce ai shine na 73 ba an gane ko ba wannan ake nufi ba ana nufin su irin waɗannan kashe-kashen bangarorin aƙidojinsu sun ci karo da ginshiƙan addinin musulunci ma'ana kasantuwar Allah ko kore wasu sufofin Allah ko ƙaryata saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ƙaryata alƙur'ani ko wani abu makamancin wannan an gane ko to duk wanda suke ko da suna danganta kansu da musulmi amma aƙidarsu ta kunshi irin wannan abu to sai a ce sun fada cikin irin wannan bangaren an gane ko ko kaga yanzu in ka tattara wai maganan ko wani zai ce to mazhabobi ma sun shiga ba su shiga ba in ka dauko mazhabar Abu Hanifa da Imam Shafi da Imam Ahmad da kuma Imam Malik in ka kalle su gaba daya me suke karantarwa abu ɗaya suke karantarwa kawai sabani ne na fahimta ta wani abu wani hukunci ko hukuncin sallah ko su yi sabani a hukuncin zakka ko wani abu amma fa ba akan cewa abin babu shi ba su yanzu kaman waɗannan wanda akwai waɗanda cikin 'yan shi'a nan da muka faɗa wanda suke ganin cewa ma ai jibril da aka aiko shi da sako kuskure yayi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ba akwai masu wannan shi yasa idan suka yi sallah suke buga hannunsu akan cinyar su so uku da suke yi suna tsinuwa ne ga mala'ika jibril cewa yayi ha'inci suna cewa khanal amin khanal amin khanal amin cewa al'amin ya yi ha'inci al'amin ya yi ha'inci ya yi ha'inci to kaga wannan ka zo ka ce suna cikin musulmi wanda yake ci Allah ya ce ba nazala bihi ruhul amin kuma kai ka yadda da wannan sai zo ya ce ba amin bane wannan to kaga wannan tun anan ku raba gari da shi ka san inda ya nufa an gane ko to irin waɗannan abubuwan ya kamata ɗan uwa musulmi a dinga kallon su da faɗi sosai kada a tsuke abu dan in ka tsuce zaka jawo musulmi wanda imani da Allah ka jefa shi a cikin wani bangare sau haka yana da kyau a kalle su da faɗi a fahimci irin wannan abubuwa kuma yana da kyau ba za a fahimci wannan abun ba sosai sai idan an san ilimin kadaita Allah cikin ilimin tauhidi da sanin Allah dan daga cikin sanin Allah ne duk za a kai ga irin wannan abin nan in gane ko ko mutum ya zo ya ce ai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabai sun yi ridda sai mutum uku wanda ai gairu ma'akul ai hankali ma ba zai dauka ce duka sahabai sai da suka yi ridda sai mutum uku waga wannan hankali ba zai ma dauka ba an gane ko to akwai duk irin waɗannan abubuwan suna nan saboda haka waɗannan idan mutum ya san waɗannan ginshiƙai ɗin to sai akwai waɗannan tafasil ɗin cewa wannan suna ƙarƙashin ƙarƙashin wannan khawarij in kana iya samun akwai suna nan su ma suna da daban-daban asalin manyan yan khawarij in sune da suke da wani littafi babba kamar yanda muke da sahihul bukhari haka suna da wani littafi sunan shi musnad rabi matsayin shi kamar matsayin bukhari a wajen su su yan khawarij kenan kuma akan shi suke hukunci da komai da komai kuma har yanzu suna nan suna da daula yan su na wasu da yawa ba sa gane cewa akwai su din amma akwai su sune mutanen kasar Oman Oman din ta yankin kasar Laraba. Oman ita ce daula ta al ake kiransu al-khawarij khawarijawa ne akan wannan mazhabar suke tafiya Oman da yankinta su ne suka gangaro har suka gangaro zuwa kasar Tanzania da Zanzibar akwai wani dan tsibiri yana kiran shi Zanzibar zaka ga mutanen kamar Larabawa Larabawa da sauransu to duk suna da alaka da mutanen Oman din nan aga masha Allah kasa ce akwai ci gaba akwai komai aga ga addini da komai amma kuma ga ga irin mazhabarsu ga ra'ayinsu akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tambayan shi akan sahabbai zai ce waɗannan ai ba cikakkun bayi bane ai saboda sun yi laifi to kaga sai dai mutum ya nemi tsarin Allah daga irin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada asalin wato mafita yace abin da yake akai da shi da sahabbansa kaga duk wannan abubuwan baya kansa ai da sahabbansa saboda haka abin da yake akai da shi da sahabbansa to wannan shine hadisin iftiraqu al-umam abin da yasa ake kawo waɗannan a wannan babin saboda yana magana ne akan imani ya shafi imanin mutane domin duk inda irin waɗannan abubuwan sai su girgiza ma mutum imaninsa sai su cire shi gaba ɗaya sai su cire mutum a cikin imani ne to za mu dakata a nan da mun ɗan tsawaita bayani saura dai hadisai uku ne za mu ƙarasa wannan babin insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana daga gare mu ne da shaidan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله